zamantakewa irin na da tun zamanin iyaye da kakanni da dama daga cikin makota kan jajirce na ganin sun kula da tarbiyyan 'ya'yan makotansu a duk lokacin da aka ce 'ya'yan makota sun aikata abubuwan da bai dace ba makotan nan kan jajirce na ganin sun magance duk wani matsala da ke faruwa da 'ya'yan makotansu to sai dai a saɓanin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani da dama daga cikin makota ba sa iya kwaban 'ya'yan makotansu a duk lokacin da suke aikata abubuwan da bai dace ba kai co to hakan yasa wasu daga cikin al'umma sun yi jan hankali akan mahimmancin kula da tarbiyyar 'ya'yan makota ga yadda shirin gari ya waye ya zanta da waɗannan al'umma mabambanta sunana ismail ibrahim abubakar ah, wanda aka fi sani da alaramma aso ah, alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kai kuma allah ya saka muku da alkhairi da irin tunaninku yakan kaiwa ku zakulo irin wannan ah, a matsayin ko mu ce maudu'i ko dai tunatarwa ga al'umma gaba ɗaya wallahi abla wannan magana da ka tuna min baya so mu din mu ne muka lalace ba yaran ba suka lalace abin da yasa na kaddara abin akan mu ko shine mu yanzu kamar ni misali na bai yadda na ba dan shi tarbiya ba yana ganin kamar shine zai iya ba da tarbiyar da kanshi so su kuma mutanen da makoci ne ke ba da dan makoci ne ke ba makocin shi dan makocin shi tarbiya kuma tarbiya ta zama ingantacciya saboda ba shi ba shi kai tsaye ba kamar likita ne duk an ce a tsarin likitoci da nake ba likita bane bai yiwuwa misali kana da patient danka ko dan wani wannan ka a ce kai zaka je ka kula da shi ko ka masa aiki akwai raunin zuciya akwai karfafa akwai kaza kaza kaza to haka makwabtaka take duk lokacin da zaka mai da tarbiyyar danka a hannunka tsakani da Allah zai wahala a wannan zamani ta samu kamar yadda ake da so saboda haka ina jawo hankali hankalin iyaye mu lura duk abin da zaka ga ana faɗi akan ɗanka tarbiyya ce ba tsawatarwa bane ba kuma muzantawa bane shine abin da muka samu da har yanzu aka wayi gari kuma astaghfirullah azim muna gode ma Allah mu ne ababen sha'awa a wurin al'umma saboda haka mu yi hakuri mu yadda da makota su tarbiyyatar da makotan mu Allah zai sa albarka a cikin wannan tarbiyya saboda haka abin da nake ƙara jaddadawa kai shine lalle mu din sai mun lura da mu mu cire soyayyar kada ba kar karka so danka ba amma ka yadda da duk abin da za a yi masa inda bai zama zalunci ba to tarbiya ne insha Allah wa tabaraka wa ta'ala wata rana zai maka addu'a a matsayinka na mahaifin shi kuma zai ma makocin mahaifin shi da ya rike shi tsakani da Allah addu'a amma me me dalilin da me kake gani yake kawo sau da dama idan wato makoci ko dan makoci ya aikata abin da ba daidai ba daga zaran an zo an ce za a hukunta shi sai kaga iyaye suna su buɗe kafa ba sa son a taɓa ɗansu ya dace a ci gaba irin wannan rayuwa a magana ta ta farko zan dawo kanta mu din ne muka lalace ba yaran ba dalili shine ni akwai wanda na sani ɗansa wurin tarbiyyantar da ɗanshi a makaranta ya je makaranta ya daki malamin ba kuma boko ba islamiyya ba na makarantar allo wannan ɗan me ka nuna masa ka nuna masa ya tada tarbiya ko ka nuna masa ya tashi ba tarbiyya so haka yake kasancewa mu ɗin iyayen mu ne ba ma a taɓa ɗanmu mu saboda muna ganin abinda muke nuna masu shine daidai kuma muke gurɓata yaran da kanmu saboda haka abinda ke kawo wannan shine san yaran ne mana yawa na rashin so kuma a cikin zuciya a ikirarin da muke a zahiri muna son su amma kuma a baɗinin a gaskiyar ba kaunar su muke ba saboda bai mai dauni ya hukunta su ba saboda haka dole iyaye sai mun dawo mu zauna mu karatun ta nutsu mu fahimci da tarbiyya tana hannun Allah tabaraka wataala tana hannun mu mu iyaye sannan kuma dan dan makoci ko makoci ya zo ya ce zai tarbiyya in dai bai zama zalunci ba bai zama kiyayya ba bai zama hasada ko makamantan irin to ka hakura in Allah ya da abin da aka danka yanzu nan gaba zaka zaka dauki tarbiyar shi bari mu buga maka misali yanzu in kana so danka ya samu albarka ko da ta kasuwanci ce misali masu kasuwanci ai da wahala ka ga da ya zauna a shagon baban shi zaka dauke shi ka kai shi wani shagon ne ko ya koyi dinkin tela ko ya koyi wata sana'ar da me kake nema dan ya samu albarka to wannan mai sana'a shi zai bashi irin tarbiyyar da ya kamata ya bashi ba wai kai ba saboda haka dole sai mun lura iyaye mu dawo mu shiga mai karatun na su kamar yadda na faɗa kuma mu ci gaba da addu'a Allah baraka wa ta'ala ya sa albarka albarka a mu gaba daya ya shirya mu kuma ya sanya mana albarka a zuri'ar sunana comrade awal tahir kasuwan bacci to alhamdulahi kira zan yi da babban murya ga mu yan uwa da al'umma baki ɗaya cewa sha'anin makwabtaka babban al'amari ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai ya ta magana har sabai suka ɗauka cewa ma makwabci zai iya gadon makwabci su don haka akwai nauyi akwai haƙi babba a kan makwabtaka tsakanin makwabci da makwabci sannan tarbiyya ba mahaluki da zai iya tarbiyyar 'ya'yan shi shi kadai dole sai makwabta da sauran al'umma sun taimaka maka wajen tarbiyyar 'ya'ya idan muka duba shekarun baya can ire-irenmu da mu shekarunmu ya ja ba iyayenmu ne kawai suka tarbiyyantar da mu ba ba su kaɗai ne suka taimaka wajen ɗora mu akan hanyar da ya dace ba hatta yayyenmu sun ɗora mu akan hanyar da ya dace sannan duk wanda ka wanda ya girme ka to ya isa da kai zai tsawatar maka ban mantawa ni a lokacin da muna yara ni ba mahaifina ne ya kai ka kai mana kaciya ba makwabcinmu ne shi ya kwashe mu sai dai mahaifinmu kawai ya zo ya iske mu an mana kaciya baki ɗaya ba mahaifina ya sa ni a makaranta ba makwabci ne ya ɗauki ni da 'ya'yansa duk aka je aka samu a makaranta mahaifina zo ya ta godiya ma har yake ban dan me zai gode masa to kaga irin wannan shi ya zaunar da wancan al'umma lafiya shi ya gyara wa'ancan al'umma to yanzu an samu matsala ne saboda an waye gari son 'ya'ya ya shiga zukatan iyaye musamman iyaye mata saboda mazan su kuma sun yi halin ko in kula da yaran sun bar ma matan so ba hali yau kaga yaro yana wani abu ka ce za ka kwaba masa sai uwa ta fito ta tsagalgale maka ko ta nuna don me za ka tsawatan ma da 'ya'yanta to gaskiyar magana a halin taɓarɓarewar tarbiyya da matsalolin da aka samu yanzu yana da nasaba da irin wancan al'amari da aka bari a baya na rashin makwauci ya hukunta ko ya tarbiyyanta da ɗan makwaucinsa gaskiyar magana to haruna usman kira magana abin da ke haifar da wannan matsala mafi akasari yawanci laifin iyayen yaran ne kamar yaya makoci kai a farko ma ga shari'a ma ta addini annabi na cewa aljar kabilar dar makoci kafin gida ka san da wa zaka zauna wa zai wa zaka makwabtaka kafin ka sai gida a wurin saboda in ya zamto tarbiyyar da wannan tarbiyyar da kake ba 'ya'yanka ba shi wacce yake ba ba shi ba to in ka makwabta shi ba wata wata rana ba sai da ɗaya daga cikin 'ya'yanka sun sun ɗauki irin wannan ɗabi'ar da baka so su ɗauka amma in ya zama irin tarbiyyar da kake ba a yanka ne shi ma wacce yake ba da to kaga za ku gina al'umma ne a anguwa wato tara rana su ma su gina ƴaƴansu su haka har a samu a tafi ita zamto al'umma daya ta inda za a iya samun tarbiyya ingantacce wanda za a kutance da anguwa kaza ba ƴaƴansu su ba su barin irin abu kaza na faruwa a anguwarsu to yanzu an kai wani munzili ne da dan makoci zai yi laifi kame hukunci uban in ya dawo ba zan bibici me yayi dan yayi ba a'a sai ya hau fada da gaba in ta kai ta kawo har ga hukuma da dalili ka buga mishi da kuma kai tarbiya ka masa wanda inda a ce inda a ce makwabci zai iya tarbiyyar da makota da dan makocinsa to da ba a samu kallon abubuwan da ke faruwa yanzu shaye-shaye a anguwa sace-sace a anguwa rashin tarbiyya rashin cin amana kai komai ya yi yawa a anguwa saboda dalili kowa ya bar Allah kuma sannan bai bi shari'ar da annabi ya ce ba ka shigo anguwa baka cikin anguwa ba ka zo ka fada wala Allah yan anguwar suna da kyakkyawar tarbiyya kai kuma naka ƴaƴan kusa da gurɓataccen tarbiyya ka zo ka zauna an fara samun gurbatar rayuwa amma magana ka ki gyarawa ka ki kula da yayanka dalili kai kana ganin cewa kai wani ne shin ta yaya za a yi a samu maslaha ba zai a samu ba amma in ya zamto har zan iya yin haƙuri akan abu na tarbiyya kai ma kai haƙuri akan abu ta tarbiyya to in Allah ya zama haifi ƴaƴa masu tarbiyya ta inda za a riga kutance da angon mu koda bayan bawana to da fatan dai a duk lokacin da aka ce 'ya'yan makota sun aikata abubuwan da bai dace ba za a yi koyi da zamanin iyaye da kakanni a jajirce na ganin an hukunta su ko kuma an ba su tarbiyya ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa su giji